abdatul muslima wai mai takaba musulma ba za ta yi kwalliya ko ado ba dunar yahudiya wani Nasiraniya, amma banda ba yahudiya ko ba nasariya za mu ga istinbatin imamun nasa'i mu ganye ce eh me ina ne عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت منكرة باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر إدا ما تندمجن يا رسول min yaumi ya'tiha al-khabar daga ranar da labari ya zo mata haka ce min yaumi ya'tiha al-khabar daga ran da labari ya zo mata me ake nufi daga ran da labari ya zo mata daga ran da ya mutu kenan ko don ran da ya mutu ran da za ta samu labari amma in ya mutu bayan wata hudu da kwana goma aka ce ai ya rasu tun watan kaza kaza kaza aka yi lissafi ya kai wata hudu da kwana goma shikenan ta gama ta gaba ko قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريئة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي أو أبو سعيد الخدري تشي مجد يا رسول بالقدوم ga inda ake ce makadu mun karanta wannan hadisin mil shida ne daga wurin zuwa madina fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi salama sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu lahu sai na bashi labari na ce inna darana shasi'atu tace ai gidanmu na nesa fa azina laha sai ce to zaki ya tashi wajen ki canza waje thumma da'aha sa ne saki kiranta ce fa qala ce imkusi fi baitiki yace ki zauna gidanki arba'ata Ashirin wa Ashirin, wata hudu da kwana goma hatta ya buluga kitabu ajala mana sai ta zauna wata hudu da kwana goma ke in akwai aminci inda za ta zauna amma in babu aminci za a canza mata waje inda za ta zauna cikin aminci an fahimta wannan tambaya wata sati na samu karuwa ta haihuwa yau kwana ashirin amma tun ina kwana goma da haihuwa na samu tsarki malam zan dinga sallah kuma mijina zai iya kusanta ta wassala daga wace ajiya wace za ki yi sallah ko mijinki zai sadu da ke magana ta kare ko kuwa eh haka ne tun da jini ya ɗauke babu tarkun zinati lil al muslima duna al yahudiya wan ko ma'ana in mace za ta yi ta kaba in mumina ce aka ce karta yi kwalliya karta ci ado ta shafa turare karta yi menene da menene in ba yahudiya ne kuma nasari fa shine zamu ga istinbatin imamun nasari قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال عبان بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن هبيد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة زينب تباشر الأباني قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب تجي ناشي وجه أم حبيبة الوقت إن ما هي في يرسو أبو سفيان ابن حرب فيني ما هي في أم حبيبة كده فدعت أم حبيبة بطيب سي أم حبيبة تجي أكاوتر عليه فدخلت منه جارية سيتشافى موتاريا kuma masat bihari aridha da ta shafa mata turaren abinda ya saura hannunta sai ta shafa fuskar gefen fuskarta guda biyu thumma qalat sannan sai ta ce wallahi ma li bi min haja ba ni da bukatar shafa turare غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ناجم الله صلى الله عليه وسلم يا فدايتي لا يحل لامرأة baya halatta ga mace kowace ce ita tu'minu billahi wal yawmil akhir tai tai imani da Allah da ranar lahira hiddu ala mayyitin fawqa thalath layali tai ma wani mamaci kowa ne da shi ta kaba sama da kwana uku illa ala zaujin arba'at ashrun wa ashara sai dai miji in ya rasu za a yi masa takaba wata hudu da kwana goma to tarku zina lil muslima duna al yahudiyya aina mahallu shahid tumin billahi wal yawmil akhir kun ga istinbati imam an-nasa'i ana magana musulmai na magana su sai istinbati cikin wannan hadisin da ke magana ga mu'minai to ai za a fitar da yahudiya mana an ba yahudiya ba da bana sariya mijin ce rasu ko musulmi ne ko ba ya ne ita ita wannan hukunci ya shafe ta za ta yi cin kwalliyar ta kenan eh wannan istibati ya samu shiga ko da ja akwai magana to ba zai yi a ce tu'minu billahi wa bil akhirah cikin magana bane ba ko kuwa nasi ne akan a fitar da yahudiya da badasariya ba eh to menene akwai ihtimali na me za a samu wata sariya ta yi ba za a samu yahudiya kuma nasariya ta yi imani da Allah da ranar lahira to me yana ta zama musulma ba ta yi imani da manzon Allah ba eh kuma ya ne ba ta yi imani da Allah da ranar lahira ba eh tu'minu billahi wal yawmil akhir haka fada eh tu'minu billahi wal yawmil akhir kai iman ba yahudiya da nasara ya sun imani da Allah kuma sun imani da shi ba sun imani da ranar lahira ko ba su yi ba eh eh la ilaha illallah muhammadu rasulullah qalat zainab zainab ta ci gaba da cewa thumma dakhaltu ala zainaba binti jahsh hina tufi akuha sa'an na shiga wajen zainab bintu jahsh lokacin da dan uwanta ya rasu wa qad da'at bi tibin wa massat minhu tabbas ta kira ta sai a kawo turare sai ta shafa thumma qalat wallahi ma bi fitibi min haja ba da bukatar ba da sha'awar shafa turare sai dai ina son karya wannan dokar kar na tsallake kwana uku غير عني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت na ji umar salama ta ce wata mata ta zo wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat aynuha ta mijinta ya rasu amma tana kukan idan tana ciwo afa aqulha nayi mata tuzali na sa mata kwalli wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la sai mazu Allah ce a kwalli akwai kwalliya da ado a ciki thumma qala sannan sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma hi arba'atu ashhurin wa ashra ai wata hudu ne da kwana goma ba za ku yin hakuri ba wa kad kanat ihdakunna fil jahiliyya ai lokacin maguzanci ga abin da yake gudana in ai muku rasuwa tarmi bil ba'rati inda ra'sul hauni tana jefar da ba'ra taro san dabbobi farkon shekara ma'ana da zarar mijinta ya rasu ko ai mata rasuwa shikenan sai ta dauki tufa mai kyau da dauko marasa kyau ta sha ta samu kaman keji ko garke garken dabbobi ko wani wuri mafi kaskanci a cikin gidan tana cikin kenan har shekara daya sai bayan shekara daya ta zo ta cire waɗannan abubuwan ta jefar da su ta fita ta fita ta kenan قال هبيل فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول إنا ما نرهج فنرجي وترمي بالبعرة البعرة تروس النباكين ترى بعر الأرعام في حرساتها وقيآنها كأنه حب فلفل قالت زينب كانت المرأة متتاكسة أتكما وزنتي جاهلية إذا توفي عنها زوجها مجنت يا رسول دخلت ifshan sai ta shiga kaskantaccen waje a gidansu akwai ɗakin bacci akwai ɗakin yara akwai kicin akwai mai to akwai waje na saka kaya wani wuri ne da ƙanƙanin waje kaskantaccen waje wala bisa sharrafi ya ta ɗauki tufanta mara kyau wala ta masa tiban wala an hatta ta mura bi sana ba za ta shafa turare ba ba kwalliya har sai an samu shekara thumma tuta bi dabbati sai in shekara ta cika sai aka mata dabba ko jaki himarin aw shatin ko akuya ko tinkiya ko akuya aw tayrin ko tsuntsu fataftadu bihi da shi za ta fita ta kama ta shafa masa abu fa qallama taftadu bi shay'in illa mata in aka kawo mata jakin ko tunke ko menene da shi za ta fita ta kaba da ta fita ta kaba da shi suka ce yana da wahala ta yi wannan maguzancin wannan dabba mata mutu sai ga dabban ta mutu biha sai a kawo ta roso a bata sai ta jefar wato raji ubada ba'adu ma sha'at min tibin aghari bayan ai haka sai ta dawo tana shafa turare tana kwalliya tana cin ado wannan maguzanci kenan to sauran al'adu wannan ne shine ya saura ana amfani da shi har yanzu in mace mutum mijin ta rasu sai ce za a sa ta takaba za a sa ta a yi al'adu a yi al'adu in lokaci kai kuma a ji a fitar da ita wannan shauran ragowar maguzanci ne ba addinin musulunci ba qala malik taftadu ay tamsahu bihi sai ta shafa jikinta da wannan dabbobin da za ka mata fi hadisi muhammad qala malik al-hifz al-khus al-hifz al-khus shine dan kankanin waje a cikin gida kaskantaccen waje eh eh inda me eh eh eh yan mana an yi mata wani nata ya rasu tana jimami tana bakin ciki sai ta daina kwalliya har kwana uku to shari'a ta ba ta izinin kwana uku kan ta ƙara sama da haka haka suke yi to shi shari'a ta bar musu haka amma miji za a yi wata hudu da kwana goma namiji wata hudu da kwana goma ba addini ba ibada ba ne ibada ne tana lara ko ba ta da lara <coughs> babu ma tajtanibu al-haddatu min ath al musabbaga babin da zo na mace mai takaba tufar da ba za ta sa ba wanda aka aka yi masa aka tira aka yi menene aka sa masa mai turare mai kullu kwalliya na cin ado ba za ta saka shi قال أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم أتيا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج سلم مجلتا فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبث ثوبا مصبوغا فذات ساتفا دا أكرنا أككيانا أككيانا كلي زي دوكي هنكلي وكلي ياكينا ولا ثوب عصب كوتفا دا أكيش أكيش دل أدو wala taktahinu ba za ta sa kwalli ba wala tamtashitu ba za ta taji gashinta da abin da zai sa ja hankalin mutane ba wala tamassu tiban illa inda tuhriha ba za ta shafa turare ba sai dai in lokacin al'adar ta ya kai ta yi tsarki da wanke jittu shine sai ta shafa turare saboda ta ɗauki karni kawai Hira ta turo lubazan min kustin wa wa azfar turare ne da ake ce da shi kustin da wani kala da ake ce da shi azfar su ne za ta ɗauki ɗan kaɗan ta shafa inda jinin yake ta ɗauki karni an shari'a ta ba ta izinin wani قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا إبراهيم ابن قهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mutawaffa anha zawjuha la talbasu al mu'asfar min as-siyab tufa mai kwalli kwalliya na kwalliya walal mubashshaqa wala tahtadibu ba za ta yi kunshi ba wala taktahilu ba za ta sa kwalli tuzali ba babu alkhidabu lil haddati babin da yazo da kunshi lalle ko kunshi game da mace da ke takaba qala akhbarana muhammad ibn mansur qala hadathana sufyan قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتهل ولا تختضب محل شاهد كده ولا تلبس ثوبا مصبوغا babu ar-rukhsatu lil hadati an tamtashita bis aka ce kar ta taji gashin ta da abin da yake na gyaran gashi ko kanshi ko jan hankali to amma za ta yi da sidir magariya don shi ba shi da kanshi ba ya dauki hankali قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابيه قال سمعت المغيرة ابن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها بجنت يا رسول كما إلى تراجي فتكتهل الجلاء ذات ساعة كل جلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها أن عن قهر الجلاء فقال لا تجتهد إلا من أمر لا بد منه ذات سا كل abu ne da suke ake sawa ido shine ummi salama tace a kada ka saka sai dai in ya zama lallai ma'ana in za a dauke shi kaman magani ma'ana za ta saka kenan ya zama lallai kenan don Allah ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tuqulun ilayhi دخل علي رسول sallallahu alaihi الله عليه tana ba da bayanin cewa manzo Allah ya shigo min lokacin da Abu Salama ya rasu wa kan ja'altu fi aini sabra na sa sabir abinda ake cewa sabir a ido na fa qala ma hadha ya umma salama sai manzo Allah ce me wannan ya umma salama qultu inna ma huwa sabrun ya Allah laysa fi qilb ai sabir ne ai babu kanshi a ciki sabir larbara ce masabir kamar shuwaka kamar wani abu mai daci haka ba shi da kanshi to wannan sabir suna sawa idanu shi ko ka fassara shi da yadda suka fada ko ka fassara shi da wani maganin gida kala innahu ya shibbul wajha ta ce ai baya da ba shi da kanshi sai ta ce amma yana bar fuska ta zama kamar yariya fala ta ji alihi illa billahi kada ki saka sai dai da daddare kafin gari ya wuce sai a wanke ولا تمتشتي بالطيب ولا بالحناء الطيب تراري الحناء آه للي كده فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشت يا رسول الله سنشت يا من الله نبي زن تاجي قال بالسدر تغلفين به رأسا ذاكي لما قريا كرف كنك إيه بابي إيه Eh. a lokacin da take ta kaba mijinta ya rasu ko ne bayan ta kafa ta kafa bayan ta gama ta kaba ko tana cikin ta kaba a bayan ta gama ta kaba bayan ta gama ta kaba ba ya shiga wajen mace da yake so ya aura ya ta fara kunshi ta fara ta ce me yake ba za ki aure ba sai bayan wata hudu da kwana goma sai ta yi fushi wannan don na bata masa da yake so ya jami wannan jan sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce za ki yi aure za ki matsala ce da take da matsala matsaloli ne da suke da matsaloli suke cike da matsaloli mace ba za a ganta a ce za a aure ta ba sai ta ci kwalliya sai ta gyara kaza sai ta rataye kaza sai ta yi kunshi sai ta yi menene da menene ba ka bane ba misali nikabi a shar'ance a ya halatta mace ta sako wajibi ne ko ya halatta ne ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne to tana son ta kiyaye addini sai tana sa nikabi nikabi din na ko kwayan ido ake gani baya nuna kyan mace ba za a gane ta ba Waye irin ta ake gani ya za a neme ta aure ya za a neme ta aure eh? Eh? ya za a neme ta aure duk wanda zai nemi mace da aure sai ya ganta ta yi mishi kyau sa'annan sai je gidansu amma haka idan ta na rufe ta sa ta rufe fuskarta ba a ganin fuskarta yaya za a yi ta samu miji nan wasu ai shi ma cikin hijabi yake ganin ta a yi sani ta canza eh. kuma me yasa take kari ba kyakkyawar ku da addini ba to wani sai suka wani ya zo da masu mata da masu da nikabi da menene da menene na ce kwaga wannan matsala tana bukatar kai malamin su da kake tare da su wannan nikabi da suka yi zai zo ya zama musu matsala su zo kuma su yi fushi da nikabi za ga wace ba ta sa nikabi ta sami miji ta yi aure wannan ta sami miji ta yi aure wannan ita ba ta sami miji ta yi aure ba ba wanda zai zo ya aure ta nace ya kuke yi wai in wani na son mace sai a ce mata ga wani zai zo ya ganta Da ce to ai shi ne kuskure mace a ganta ba ta sani ba a zo neman ta ya fi aje neman ganinta ta ya ganta ba ta yi mishi ba fa in ya fita ba zai dawo ba ya sa mata tashi hankali ke da kansu suka tabbatar da cewa wannan makarantar tasu matan da ke zuwa ba hijabi sun fi samun maza da matan da ke zuwa da nikabi saboda namiji duk son addini yana matukar son addini baya cewa don kima kira son addini mai gakin ki bai ce zai aure ki ko zai aura duk son addini sai ya karu da tana da kyau gwargwadon kyan da yake so to abinda ake shi ne sai a ce wani zai zo ya ganki sai zai ganta ba ta yi mishi ba sai ya tafi gobe kuma wani ya zo ya ganta bai masa tafi ji sai su ce nikabin ta yaro a lokacin ta yi fushi da nikabin a lokacin ta fi kuskure ta fi fi da waɗanda tintini ma ba su yi an fahimta shi ne na ce kwaga ku bar suna hijabi din ta bar fuskanta wanda ya ganta yana so ya so ya aure ta in ta ya aure ta shiga gidansu insha Allah ta rufe idon ta bakar ikan ran rayu ga eh. to shi ne me bambanci tsakanin an ba da su da ta yi aure tunda ta riga ta yi aure yanzu amma ba ta sami ta aura ba cikin hijabi ne duk ko ina ta ba inda ake gani eh. duk baya biyan bukata eh. Eh. Ah. duk wannan ya gani da idan shi ne sayyidina ali me ce ma umar kulsum da ya ce zai aika ta wajen sayyidina umar sayyidina umar ya ce to zan turo ta ka ganta in ta yi maka matan ka ce ba ka bane ba sayyidina umar ya riya karama ta je sai ya ya game ya ga fuskarta sai kuma ya taba ta ko sai ta fishi wani ya za ta faɗi abin da sai da ta koma gida ce abba kaji wannan mace ce yi mijinki ne an gama ce masa aka in ta yi maka an baka ba shi nan ba sai zai zai laika yana so ya duba dole sai an ga fuskan mace sai an ga tafukanta sai an ga kafanta na wajeje guda uku dole ne sai an gani to ya za a gani kuma suna rufe ta sa safa a hannunta ta sa safa a kafanta ta sa abin da hannunta tana cikin bakakin kaya kuma tana tafiya ya za a yi ba zai gano ba karshe sai kuma addini zai zama ta tana fada da addini ke to sai na ce masu abin da za a yi tun da su duka sun zo a cikin addini musulunci suna son sunna suna bin kungiyar kusa ku bar su wuri fuskansu ba wanda ya ce wajibi ne shi mace ta sa ni kabi. malamai ne su kaɗan suka ce wajibi ne ta sa ni kabi. wannan matsalar ta haifar da rigima shekaru arba'in baya Sheikh Muhammad Nasir bin Albani Allah ya kasa da gafara suka ta surutu akan shi ni kuma na ga matarsa tana rufe fuskar sa yace shi matarsa da ƴarsa suna rufe fuskar su amma rufe fuska daban a ce wajibi ne akan ta yace ne daban kuma ya littafi ba a ruwan shi ya faɗi maganar sa wannan suka kafirta shi wannan suka faɗa wannan suka faɗa ba ruwan shi da zafin ka da kafirta da musuluntarwa a'a mecece hujjar ka jari hujja jari duk abin da za ka faɗa yana kallo mai cece ka. ba ruwan shi da girman ka da karanci da mene kana da hujja ta kai ke da magana ba ka da hujja duk surutai ba sa tsoratar da shi ya ce musu shi matarsa tana saka tana rufe fuskarta kuma na ga matarsa ta rufe fuskarta sun zo cikin azumi umara na ganta da wannan amma a ce wajibi ne akan mace sai ce an ɗora mata abinda shari'a bata ɗora mata amma shi ya fi eh shi ya fi sai kuma ba magana ta kare ba hmm? eh in dai me eh. me yasa ya tsaya yana kallonta? me yasa ya tsaya yana kallonta? Eh? duk matsala ana magance ta ne yadda za ta magantu in aka zo ana so a magance ta ta hanyar da ba za ta magantu ba kullum sai mu tafada da juna ba ba haka bane ba shekaru da suka wuce 60 ko 70 waɗanda suke nan suka gani mace ba ta fita sai da asuba ta dawo da magaruba ba haka bane ba to lokacin wa yake magana cewa mace za ta je aiki mace za ta yi aiki za ta je ofis za ta je talabijin za ta je radio za ta je menene kullum matsalolin kuna karewa eh kullum kullum shi sa an samu sabo ba haka bane ba ba wanda zai dauki mace aiki gidan talabijin ko gidan radio ko ofis ta zo da tsumma sai ta kure akwatu sai ta yi kyau ba haka bane ba za ta fita ta je a karne a mota ne a menene ta je wajen aiki duk kyanta sai ya fito fili ba tukun a ɗauke ta aiki waye ana ɗaukar muna na ba a ku. tun mata ba gida ne ba sa fita wannan matsaloli duk an gama da su kowa ya san kakarsa ya san mahaifinsa ya san duk abubuwan da suke fita suke faruwa to sai aka zo aka shirya ba mutane matsala shakiyanci aka bar su kansu mutane suka fitar da su suka je suka yi firamare ta yi firamare ta yi sakandare ta university ta iya ɗaura zane da ɗan kwali da sa takalmi kuma tana samu sai ka sai kanta je ta yi aiki shari'ar musulunci ta hana aiki ne shari'ar musulunci ta hana mace aiki ne eh eh ta ah, babu wani zancen danganta من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى أه؟ أه؟ أتمي أه؟ شيني محل الشاهد شيني من عمل صالحا منكم يزبا أنا مغانا ني كم مؤمني لكافرين أنا مغانا ني كوا آه آه namiji da mace ba ma mutane ba namiji da mace ba ka bane ba sai ce man amila salihan minkum sai kuma yi bayani min zakarin aw unsa abinda ake so aiki ya zama amalin salih nan matsalar take ko to duk ayyuka da suke gani da za a ce mata su yi amalin za a yi mai da shi amalin salih ya mace ta je ta koyi nes tana karban haihuwa dangane da musulmi amadu salihu ne ko amadu talih ta je ta shi karantarwa ta yi aikin likitanci ta je ta shiga ofis ta je ta yi aikin kaza kada arna sosai duk bai zama salih ba to me yasa za ku halata saboda abubuwan da kuka sani suna faruwa wajen aikin to ku hana mana a hana mana a gani in ba zauna lafiya ba to sai ba za a iya hanawa ba to shi ta aka hana ta hakkinta abinda yake haramun shi za a hana sai aka kasa hana aikin haramun sai aka zo ita ana so a hana ta abin da ya halatta gare ta ba za a taba zama lafiya ba sai sa ba za a taba fahimtar juna ba ba za a taba fahimtar juna ba sai dai kai ka ce matanka ba ta ba za ka yadda matanka ta yi aiki ba to shi nan ranka yadda da jikan matanka ba za ta yi aiki ba ba wanda ya tilasta maka to za ka hana matan wanda wanda ke son matarsa wanda yake bukatar matarsa ta yi aiki kuma fa za ka hana shi ba ka da ikon da ka ce za ka hana shi ai eh ai ta shan wahala ta me bakin ciki rashin jin daɗi me ya haifar da bakin ciki da rashin jin daɗi rashin tabbatar da shari'ar Allah a doron kasa rashin tabbatar da shari'ar Allah a doron kasa shi ne ya haifar da wannan bakin ciki da tashin hankali eh. ina mana wa karna fi buyuti kunna eh su tabbata a gidan dangijinsu ma'ana tun daga ran da aka aure ta aka suka ta gida kan ta take ke in ba da duk ma rutu ne duk rutu ake yi duk duniya inda ake sakaci da addini da inda ake kula da addini ba za a taba daura aure tsakanin mace da namiji ba sai mata sun yi abin da suka saba yi ko ya halatta ko bai halatta sannan su kawo ma matar da kace a daure ta gida din an taba daura aure kullu aure tsakanin namiji da mace maza zalla maza kadai mata ba su da abin da za su yi a ciki suna yi in ya so koda da asuba za ta fita ko da almuru za ta fita ta fita dai ta je ta fita ko ba ta fita ba ta fita eh shi ke nan nana fatima bar tashi ta je gida wajen nana aisha tana neman manzon allah ba to an raba ma kowa aiki ne aikin gida da surfe da nika da abinci aikin ki ne a je kuma a tsaya bakin kamu ga gwarzo gwarzo <laughs> gwarzo za a je gwarzo ban shekara bata bata shi kuma aikin wane ne sai je neman abinci abinda aka raba kenan aikin waje na neman abinci za shi nemo a ita kuma tana gida za ta shirya abinci za ka ce sai ta je ta nemo abin ta zo ta shirya a ya mata amma in ba haka ba shi sayar na ali ba shi ce ki je gida wajen mahaifinki an kawo mishi kaza kaza a taimaka miki da wadda za ta zo ta taimaka miki da aiki ba ai haka ba ai ko ba ai ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basira nana aisha nana fatima ki je ki fada ba manzo Allah ya yi adalci tsakanin nana aisha da matarsa ba ta tashi ta je tattalar da manzo Allah da nana aisha ta ce ya rasulullahi matarka suna cewa ka yi adalci da kaza kaza ya ce ke kina so na ta ce e in kina so na ki so aisha yi ko ba yi ba mai eh. to in ta je ta yi aiki ta kawo sai zama mallake ka kai mijinta kenan eh ba dai mijinta ba ta izini ta je ta yi aiki ba in ta karba kudi sai ta zama mallake shi kamar me me matsalolin ga mace tana gidanta bata fita ba kun manta mun karanta sati da wuce aka yi magana wani ya faɗi mummunan magana ya zai ce ya manzo Allah abinda na faɗa ya same ni gashi ce ya manzo Allah na zo gida na tarar da wani tare da matata ta fita ne ina ya same ta to shi nan tun da yana fita gida shi ma shi ta zai da zaba gida kenan ta fita kenan ko wannan din matsaloli ne sai an zauna an su a magance su wannan mutumin da ya ya ce ya samu wannan da suka yi li'adi kun ina ake zuwa gidanta aka same ta ba gidanta aka same ta ba wajen aiki ta aka same ta tana aiki ne a gidanta aka same ta ita kuma shi a ce mata mai shi kuma sai a ce masa mai eh ai wa karna fi bi tukunna iya ta ita ta zauna a gidanta ai bata fita ba tana gidan masalar ta zo ta same ta kamanta eh eh eh ai wannan ba shi azu bane annadir suke cewa annadiru abin da ke eh, ina mana ba a yin mulki a in ya zama na an fi yawan samun karna a fitan mata in aka samu karnan din ba za a yi hukunci ba a shi kai ne ka ce annadiru la yukas da sai ya zama akasin abin da ka faɗa ke tun da barna ana samu ne mace ta fita aiki to ba ta fita aiki ba bar rai zo mata gida shi a kyale ta za a yi hukunci ba ke eh. Eh. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah amma kuma sai ce wa buyutuhunna khairul lahum amma ta ce sayyidina umar ya fi kowa sayyidina umar ko kuda namijin kuda baya gidda a kofar gidansa saboda tsananin kishi da amma matarsa sai ta fi shi ta dadabtar da shi sai ta gama shiri ta zurce za da masallaci a to wannan maganar da ce a lafiya sai na umar baya iyawa shi nan baya son ta tafi amma manzo Allah kuma ya ce ya bar ta tafi eh tafiyan ki sauka lafiya ba ka gidan ba in za a ba da izini amma rai baya so rai baya so matakka ce ba ka son ta fita ai saboda matakka ce amma yarka ta samu satifiket ta samu aiki mai kyau ya za ka yi ya ce ato ai ta fita nuna ai tana mijin cinin ya ba ta izini shi kenan a yakai kara iya yar wasu fita ta je ta yi karatu ko ta yi aiki matsala sai an ɗauko ta yadda za a warware ta shi a zama lafiya shi yasa manzo Allah na zaune duk matsala da ta zo sai a warware ta to amma yanzu duk matsala ta zo ƙara rikita ta ake yi bayan da za mu zauna lafiya wannan yar nan da za ta fita ta je aiki da wayannan mazan da suke wajen aiki ana cewa suna barna kowa da gidan da ya kwana ya tashi ya fita ya tafi kowa da unguwansu kowa da su kowa da iyayensa in unguwan akwai manya dattawa dattaku masu tsawatawa a gida a unguwar za a gyara ofisoshin da ake aiki amma babu dattaku ba wanda zai tsawata ba wanda zai ce don me ba wanda zai ce ko ne malamai ba su da kima da za su zantar da hukunci ko su tsawata sai 'yan siyasa sai masu mulki su ne ke faɗa a ji komai na hannunsu iko na hannunsu dukiya na hannunsu malami ka shirya a baka dan abin da za ka je ka ci ka isa ka faɗi wata magana wace unguwa ce ake da dattawa waɗanda za su zauna su tattauna ya za a yi mu gyara wannan matsalar da ke tafi da akwai yanzu kuma yana da wahala wane ne in aka ce yana da wahala ba a ce babu ba da akwai yanzu yana da wahala me kenan sai ka danke sai ka ɗanke taukidi ne ba ta sisi ba ne ba to inda muka samu inda muka samu matsaloli ke na rayuwa ta yiwuwa lokacin da manya dattawa unguwa ke fada aji waye sai ya yi abin da rai so ba zai yi ba za ka dawo gida ai za ka za unguwa kowa ya fushi da kowa ya tsawata maka amma yanzu kana da hali kana da kuɗi duk abin da ka je ka aikata ka dawo kai ne lalai mara ba domin zai hana mutum ya yi abin da yake so me zai hana mutum abin da yake so mace ta yi boko ta yi karatu ta karbi certificate shi kenan ka samu kanka cikin hatsari ka ce ko ba tanka fita wajen aiki akwai hatsari kuma dole sai an je a yi aiki din ba haka bane ba dole sai an je a yi aiki don kai da kan kasan a kafi so a ce in matarka ta je za ta haihu mace ta zo ta karbi haihuwa ba ka bane ba to matar da za ta zo ta karbi haihuwa din in ba ta yi karatu ba za ta je za ta yi in ba ta je asibiti ba za ta je ta yi kuma kowa ya san aikin kana amma mace da aikin ne yanzu tana dutin dare tana da dutin kaza dutin dare din da mai ake yi za ta je ne tana ne da kai ta sai likita kowa ya yi bacci sai mai sai shaitan ya zo ya sa musu albarka ba abin da ba tu ya zai a gyara wannan abubuwan shi ne amma a fito a ce mace ba za ta fita ba waye sai ce ma mace ba za ta fita ba yanzu a hanya ka santa kan hanya waje ka ganta ba waje ka ganta ba lokacin da ake cewa mace ba za ta fita ba a gida ta rayu amma rayuwarta duk shekara bakwai shida kadai ta yi a gida sauran shekaru ashirin da biyar duk waje ta yi sannan ka ce kai za ka aure ta ka aje ta ba shekara shida ta yi a gida shekara bakwai firamare waje ta yi shekara shida junior a senior waje ta yi bonin ma ta yi rabu da gidan shekara shida kuma ta gama ta je har ta gama university duk waje ta yi rayuwarta ta sannan kuma sai yanzu ka zo ka ce ta koma gida ba za ta fita ba za a fahimci juna zai yi ba za a fahimci juna ba kullum sai a kasa zama lafiya kana son matanka amma ba ka jin daɗi tana son mijinta amma baya jin daɗi ya takura mata ya ce kanta fita ita kuma rayuwar ta duk waje ta yi to ya za a gyara wannan abin eh na me a dole ne dole ka sha wahala dole ne ka sha wuya ka hana mace fita eh akwai wanda za ka hana kai kuma ba ka son irinsu in gaje kauye ku ka samu 'yar kauye ka kawo ta cikin birni ka ce kakki fita ba za ta fita ba amma university tun firamare har jami'a ka ganta ta iya daura zai da dauran kwali ta yi maka kyau ka ce kana son ta sai da ka aure da ka ce ba za ta fita ba za ku fahimci juna rayuwar ba za ta yi daɗi ba har abada to ya za a yi tsarin fitan kuma kai kai da kanka kasan asibitin murtala asibitin nasara asibitin abin kano duk waje ce ne da ake kai mutane a jinyace su ai musu jinya mara lafiya mace za ta haihu menene da menene kai kanka a ce kai a ce maka maza kaɗai ke wannan asibitin tun daga farko har karshe ba za ka ji daɗi ba ka so a ce akwai mata masu nas akwai mata masu duban mata akwai mata masu kaza kaza kaza ba haka bane ba to ya za a tsara al'amari ya za a tafiyar da al'amari ya za a yi ya za a yi ce sai a gyara mecece gyara wata hanya za a da gyara ma'ana abubuwan da aka ne su ne matsalolin eh a koma da mai shari'a shari'a amma a ce mace kar fita in matsalar annabi shu'aib ba annabin Allah ba ne to matsala ta kama yanzu shi ba zai iya zuwa kiwo ba ga dabbobi sai a bar su mutu sai aka yaya yan mata ku je ku shayar da su ya za a fita ta kama ba ka bane ba to amma da yake yayi musu allurar rigakafi na aqida na addini na mutunci na tarbiyya da suka fita suka je wajen shayarwa din suka har suka ga cewa ai maza ne wajen sun ce mu wato shike da mu ma mun zo shayarwa ne a'a sai suka kebe kansu da suka tuna da addinin Allah suka kiyaye shari'ar Allah sai Allah ya turo musu ya kawo musu agaji annai musa zai iya kama hanyar kabuga amma allah sai ce ka kama hanyar zafi nan za ka je ka samu aiki ba ka bane ba zai iya kama hanyar kaza sai allah ya tura shi kaza yana cikin tafiya sai ga yan mata guda biyu sai suka ja hankalinsa sai allah ce walan ma wara da ma'a madiyan wajada alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada alaihi imra'atan me tazudani qala ma khatbukuma me yasa bai kama hanya ya tafiyarsa ba ma khatbukuma me faru qala ta la nasqi hatta yuftira ri'ahu wa amuna shaykhun kabir me faru me faru suka ce ai ba za mu iya zuwa mu shayar da dabbobin mu ba har sai maza sun gama sun tafi mu abin da ya sa ba kaga mun fito uban mu. ya tsufa ba zai iya zuwa yi wannan abin ba to ba ya zama mana larura ba zama kenan to da ya ga haka sai ya zagi su fasa tun tunda sun kiyaye addinin Allah Allah zai turo musu wanda zai kiyaye mutuncinsu to ya za mu yi mu da 'yan mata haka har imaninta ya tabbatar mata da cewa duk lalacin najeriya duk shakkecin da ake yi in ta ihfazin laha ya in ta kiyaye addinin allah allah zai kiyaye ta imanin ba shi da karfi in ta je yau bai yi ba gobe bai yi ba jibi sai ta mata shi ke nan fayilin sai ta je ta yadda za a yi da imanin ta waye zai mata wannan tarbiyya ta sihu eh, iyaye ko to su kuma yana suka samu imanin su awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imani fasaqa lahumu thumma tawalla ila al-dhilli ya shayar da su abin da ya wahalar da annabi musa har ya nemi inuwa ya je ya huta ya ce rabbi inni lima an zanta min khairin faqir ba haka bane ba yana zaune faja'atu ihdahuma tamshi ala istihiyani da suka yi je gida yaya dai lafiya ku a ayi wani bawan Allah ne muka samu mai mutunci mai addini ya shayar mana bai karbi kuɗi ba bai kalli kyanmu bai kalle mu ba ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta qawiyul amin abba ka dauki wannan mutum aiki mutumin kirki ne mai mutunci ne ta ce ka auren masa daya ka dauke shi aiki ce ku je ku je kiki kirawo shi faja'atu ba su biyu ne fa amma yanzu sai aka aika ɗayan je kiki kirawo shi tamshi alastihiya inna abi ya tu'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana uban muna kiran ka saboda saka maka aikin da kai muna ai ba nayi ne don a saka min ba nayi ne don Allah magana ta kare to sai kama hanya tana tafiya yana tafiya shi da ita ta san hanya amma wa ci gaba ya ci gaba ki ta tana nuna masa hanya har suka kai sai ce me ya faru ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza ce inni uridu an unki haka ihdam na tayya hatayi ala an ajura ne samaniya hijaji fa in atmamta asharan fa gaga wa'annan 'yan mata guda biyu ina son auren maka da ɗaya a cikinsu ka yi min hidima shekara takwas ko goma ma'ana ka biya sadaki naira dubu ɗari shida ko miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya ce ya yadda shi ke da suka je suka ji tsoron Allah sai Allah ya turo musu wanda ya fi su iya shayarwa ya shayar musu da ya shayar musu saboda Allah bai kalli kyansu ba bai sa wani abu ba karshe sai Allah ya saka masa ta zama matarsa yaushe za mu iya tarbiyyantar da kabuwa kan irin wannan imani eh, tun da ta kiyaye addinin Allah Allah ya ɗauko annabi ya bata ta zama mai shi ba annabi ka ne manzon Allah ulul azmi min ar ba haka bane kuma annabi Musa to wannan tarbiyya shine malam bilal da ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasfihu imani ya za a yi mu tarbiyyatar da kanmu imani yayi karfi ya san duk inda muke Allah yana kallon mu kuma in Allah bai bayar ba wanda ya sai baka duk inda ka kiyaye addinin Allah Allah zai kiyaye kai sai ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujaa وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف to inda rayuwa take tafiya shine tasfihu imani gwargwadon inganta tasfihu imaninka gwargwadon jin daɗin rayuwanka, gwargwadon iyarka addini musulunci gwargwadon iya tabbatar da addinin musulunci a cikin zuciyarka amma imani ya zo da rauni ya za ka ji daɗin rayuwa ba za ka taɓa jin daɗin rayuwa ba har abada har abada kana gani kullum muna tun da muka faru mai takaba mai idda mutuwan aure ko mai ai mun je mun tambayi ummu salama ta ce ai kaza ne abin da yasa na faɗi haka manzon Allah ne ya ce kaza abin da yasa na faɗi haka manzon Allah ne ya faɗi kaza sahabbai baki daya abin da yasa muka faɗi haka manzon Allah ne ya ce kaza me yasa su suka dage sai abin da manzon Allah ya fada saboda sun tabbatar da cewa abinda Allah ya faɗa din shi shine daidai shine gaskiya alif lamim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون باقي فدابا سألنا أبا الله صلى الله عليه وسلم على شيء وإن تطيعوه تأتوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ما ضل صاحبكم وما غوى وما يدرك عن الهوى duk wayannan abubuwa baki ɗaya suna hannun musulmai shi yasa suka tabbatar da imaninsu ya zama ɗaya ya yi ƙarfi kamar dutse cewa in ba manzon Allah aka bi ba wallahi ba za a taba jin daɗin rayuwar nan ba har da kasa ka yadda ko kakka yadda turawa su yaudare ka ko ba su yaudare ka ba su nuna ma fin karfi ko su nuna ma fin menene su mara ma baya ko kar su mara ma baya wallahi tun daga ran da aka ce ya ayyuhal muddassir qum fa anzir tun daga ran nan dan adam da aljani har ana da kasa wallahi ba manzon Allah ka biyo za ka tsira ba ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil qum ya ayyuhal muddassir qum ka tashi fa anzir kai gargadi tun daga rannan dan adam da aljani in baka bi manzon Allah ba ko ka bi annabi Musa kai aikin ka bata lokacin ka dole sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yaki haibar sai na umar suka ɗauke. takardu ne na attaura suna ɗin duk wa da sanci takarda sai duba menene manzala ce me wannan suka ce takardu ne na attaura muke duba sai manzala bisu ce alam atikum biya bai za a alqiya wai ina nan kuma kuna kallon takardar attaura da rijila attaura alam atikum biha bai za alqiya ban taho muku da ita fara kas tsaftatacciya ba wallahi lau kana musa hanyar ma wasu abu illa tibali ku rabu da attaura wanda ya taho da attaura din da zai rayu yanzu wallahi ba zai tsira ba wajen Allah sai ya bi ni innama ana haddukum min al-anbiya min al-mursalin wa antum haddi min al-umam ayi siyasa kar a yi siyasa a bi turawa a rasa rusuna musu ayi musu rukuyi da sujada tattalin arziki ba zai taba yin kyau ba zaman lafiya ba za a taba samu ba har abada sai an tabbatar da gaskiya to yaushe gaskiya za ta tabbata akan wannan tsari da ake ciki akan wani tsari muke rayuwa ba ne rayuwa mu ba ta zama kasada fa muke ciki ba a rayuwa mu addini a kasada muke ba ina baya faduwa ne yanzu ana so a zabi shugaba ni ina da siyasar da nake bi kai kana da siyasar da kake bi wannan na da siyasar da yake bi ana son a kafa gwamnati shugaba ba ka bane ba to ni siyasar da nake bi din nan ita nake so ta kafa gwamnati ko da jaki ta sayar ko ba ba ka bane ba siyasar da nake bi ta sayar da jaki kai siyasar da kake bi ta sayar da wanda ya fi kowa kirki har abada ni siyasa ta rake so ta kafa gwamnati kai ma siyasa ka kake so ta kafa gwamnati ba wanda aka sayar ba fa an gama me ganganci kenan me za a ce ba wai an yi ganganci kasada kenan cikin rayuwa sai zama siyasa ta zama ana ta mata ne ta zama ana da siyasa da demokuraɗiyya yanzu bauta ta musu fa siyasa ka kake so ta kafa gwamnati ko dawa ta kowawa ta sayar ko mahaukaci ta sayar siyasa sai ke so in an sayar da wanda fi kowa tsoron Allah anan kai dai har abada siyasa ka kake so ba roka da wanda aka sayar shi za a samu kuri'a shi za a mara goyon baya sa'an da zai kafa gwamnati sa'an nan kuma kasa ta zauna lafiya a samu tattalin ba zai yi ba ga shi ko yana yiwa an zauna lafiya tattalin arziki yayi bai ba eh bai ba ya ne me yasa ga shugabanci ga komai da komai waye ba shi da tsuwa Allah ya halicci bayan sai ce wala katkar rabna bani adam yana son da adam kai ka zo ka wulakanta dan adam ka zauna lafiya ka ji daɗin rayuwa wala katkar rabna bani adam haka Allah ya ce wannan siyasa yadda take tafiya ke siyasar ka kake so ta kafa gwamnati ba ruwan kawa ta sayar ba haka ake tafiya ba haka ake tafiya siyasa ta da nake so shi ita nake so ta kafa gwamnati wa ta sayar ba ruwana siyasa ka kake so ta kafa gwamnati wa ta sayar ba ruwanka siyasa sai ke so to kenan a zo a gama an sayar wa da ya zama اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم